da ma assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu man shiga daren laraba wanda ya daidai da daren biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta da goma sha ɗaya. idan ba manta ba a karatun wannan littafi na nisa'un ahlun nar muna cikin gaba ta shida da malaye mana rubutu akan ko koko muna cikin gabar da malaye rubutu akan mabuɗan wutar jahannama waɗanda suke da alaƙa da 'ya'ya mata gaba ta shida ƙarƙashin haka gabar ko ita ce a tabarruj tabarruji mala ya ce a ƙarƙashin shi akwai su matsaloli da illoli akwai bala'o'i da masifofi da yake ɗauke da su ya kama lissafi ɗaya bayan ɗaya mun kai gaba ta shida a cikin wannan a inda ya ce tsari ne irin na iblis mun ji cewa iblis shi ne ya tsaye daka don ganin ya bayyana da tsarecin annabi adamu da matarsa hawa'u a ƙarshe malin ya nuna mana cewa Allah ya kira ‘ya'ya da jikoki na annabi Adam ya ce ya bani Adam la yaftinan na kuma shaitan kama akhraja abawaikum min aljanna yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la taruwnahum inna ja'alna shayatina awliya lilladhina la yu'minun wannan aya tana suratul arafi aya ta 27 Allah ya ce ya ku ƴaƴan annabi adam da jikoki da tattaɓa kunnen tattaɓa kunne kar ku bari shedan ya fitine ku watan ya lalata muku ɗabi'a ta asali kamar yadda ya fitar da iyayenku daga cikin aljanna kun ga abin da ya ja hakan shine cin 'ya'yan itatu ko itace da aka hana su suka je suka ci sai tsarecinsu ya bayyana to kar kuma ku biye ma shaidan ya fitine ku har ya kai ku ga yin abin da tsarecin ku zai bayyana Allah ya kyauta don ya tuɓe musu kaya don ya nuna ma junansu al'aurarsu shi iblis yana kallon kusan ta yadda ku ba kwa iya kallonsa shi da nashi dangin lallai mun sanya shaidanu su zama masu taimaka ma waɗanda ba su da imani wurin saɓan Allah Allah ya kyauta a nan muka tsaya malam ya ce wa min huna daga karatun nan daga nan ne za ka fahimci fa'inna iblisa lallai iblis huwa ra'idu da'awati ila kashfil aurat shine jagoran kira zuwa ga kwaye al'aura jama'a kun gane duk inda kaga mutane na buɗe al'aurar su to dama ba kowa ya shugaban kiran mutane zuwa ga yin haka ba illa iblis jama'a kun gane ko Allah kyauta Mara ya ce wa huwa domin shi iblis mu'assisu da'awa ila tabarruj shine founder shine wanda watan ya assasa watan kira zuwa ga yin tabarruji kun ga Allah annabi ya ce mace gaba ɗayanta al'aura ce sai fuska da tafi ko to duk inda ya buɗe to shedan ne ya mata jagorancin yin haka domin dama shine mu'assis shine wanda yake haka foundation an gane shi ne yake yin fandishan na kiran mutane zuwa ga yin tabarruji bi darajatihil mutafawita da dar da matakan shi wanda in ka kalla tabarrujin waccan ya fi na waccan na waccan ya fi na waccan musamman waɗanda suke yawo a layukan da 'yan iskan karuwa suke a sabon gari idan kana kallon wannan idan kuma ka kalli wata sai ka ga to ai waccan ma nata ya wuce na wannan kana nan kuma sai kaga wata jama'a kun gani sai kuma kaga to ai wannan ta ci uban waɗancan can kuma sai kaga wata jama'a kun gani za ka ga abin daraja ce wadda matakai ne tabarujin da mata ke na wata iskancin ya fi na wata jama'a kun gani yanzu mutum in ya je Legas za ka kaga waɗannan kaga waɗannan sai kai ta mamaki to duk ka je bakin ruwa bakin tim to nan kuma sai ka je kaga ga tarin mata ɗan daras kawai sai rigan mama ga su nan kwanci a yashi yawa da ma kun gani ga su nan fululu to in kana kallon wancan da ɗan gajeren wando ta sa riga rabin nonon ta gashi ya fito kana kalla wannan to da je can kuma sai ga wata da dan daras sai rigan mama tana kwanci a yashi tana birgima ta kalli sama ta yi da ciki ruwa ya zo ta tashi a guje ta taho ruwan ya bi ta ya jika ta sannan su faɗa ana rungumar juna to tabarruji haka yake an gane ko Allah kyauta duk shaidan ne ke jagoranci na kiran ai haka ɗin bal kai ba ma haka ba huwa za'imul awwal shine jagoran farko li shayatinil ins wal jinni ga shaidanin watan mutane da aljanu kun ga kamar yadda qur'ani ya nuni akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu to wake musu jagorancin tabarrujin nan su shedanin aljanu da na mutane to, to iblis shine jagoran farko ga waɗannan shedanin mutane da aljanu ɗin adda'ina ila tahririn mar'a waɗanda suke da awa yau a duniya na 'yan to mace min kai da satiri daga dabaibayin da musulunci ya mata na rufe kanta gaba ɗayanta yi makanta sutura wasiyana da kuma kariya da musulunci ya ba ya to iblis shine jagoran shedanin mutane da aljanu da ke da'awar cewa yau sai an bar ya mace ta rinka fita ba sutura a jikinta kuma duk wannan kariya da musulunci ya ba ya to ba wani zalunci ne da haka in kana yawo a layuka za ga fostan namiji da gemu ka ga fostan mace ko mukami ɗaya ake nema jama'a kun gane to ai waɗannan shaidanin shugabansu da ke musu jagoranci shine iblis jama'a kun gane ko kariya da musulunci ya ba ya mace na te zamanta a gida kattarin fita to Allah kyauta wal afaf da kamun kai da natsuwa da musulunci ya ce ya kamaci ya mace ta zama da kamun kai da cikakkiyar natsuwa ifa to idan ka ga mata sun fito suna gogoriyo suna watan watan tunkuɗar juna tsakaninsu da maza to waɗannan irinsu shaidanu ne to kuma jagoran da ya dora su akan wannan hanya shine iblis Allah kyauta wa min thamma qala Allah tabaraka wa ta'ala wa tabaarak daga nan ne ma Allah wanda ya ɗaukaka albarka shi ta yawaita yace ce inna shaytana lakum aduwwun jama'a ku ji da kyau mazanku da matanku Allah ya ce lallai shaidan maki ne a gare ku fattakhiduhu aduwa shawara in ji Allah ku ɗauke shi yadda ya ɗauke ku lallai shi ɗan maƙiyinku ne sai ya ce ku ɗauke shi yadda ya ɗauke ku ku ɗauke shi a matsayin maƙi kuma ku zama maƙiyansa wani wurin ya ce innahu lakum aduwun ko innahu aduwun mudillun mubin jama'a kun gane maƙiyi ne shi shedan mai batarwa ne shi sannan a fili da ma kun gani ko jarabawa ce in kai karatu kana zuwa za ka sa ansa daidai shaidan su ya yi kokari a wurin billahi lazi la ilaha illa ya kai hannunka kan abin da ba shi ne didan ba obj sai ka sa sai ran da jarabawa ta fito sai kaga ka faɗi sai kai mamaki a ah, to gashi ba gogewa aka baya aka hannunka ya tikin akan bi bayan ka san e ne da kallon kushin din to shedan aduwun mudillun da ma kun gane sai ya batar da kai ga abin daidai ne sai ya batar da kai wurin ansa jarabawa da ma kun gane <laughs> ai ka bar shedan <laughs> wallahi tallahi sai dai in iblis bai kusa da kai shaidani sai dai in bai kusa da kai idan kai tela ne zare katse a jikin allura kana kana yankewa haka kaɗan murɗa da miyo idan ka tafi ka tafi shaidan sai hure sai ka wuce <laughs> sai ga ta baya ka <laughs> sai ka ƙara lakatan miyo ka murɗa ka murɗa inda yana nan wala sai ya batar da kai ba za ka zara ba da ma kun gane amma ka murɗa kana bismillah sai ga koda za ka kure to kaɗan amma ka murɗa ka murɗa da ka tafi ka tafi sai ka ka sai ga ashe ta bayani shedan ai duk wani abin da zai ya batar da kai daga daidai kar kai tunanin waya addini a rayuwa fa wallahi sai dai in shaidan bai kusa da kai Allah yau ka diba dai kaga tun da ka fara cin abinci amma wata ran shaidan fa yana nan wata ran sai ka ɗauko abinci sai ka ji shi a nan wallahi tallahi ko kaga ka auna a kwakwalwa duk duhun da ake dan adam in ya gatsaro abinci ya kai baki bai kuri to shi dan kullun ka ɗauko yana iya yi shi kadda ka zara a bakin wata ran kuma sai yi nasara kana an ka ji kawai anan ko anan shi ke ran bukatar shi ta biya kayan kuri ya batar da kai ba kai daidai ba wannan fa ina gaya muku a rayuwa to ina ga abin da ya shafi bin Allah shedan da ma wala yunabbi'uka mithlu khabiri duk wanda zai ce maka ga yanda shedan yake ba kamar Allah Allah ya fi kowa sanin waye shedan yace innahu lakum aduwwun Allah ya gama sanin waye shedan yace maƙiyanku ne inna shaitana yace lakum lakum aduwan sai yace ce aduwa lallai shi ɗan makiyinku ne ku ɗauke shi a maki kuma ku ɗauke shi kuna ƙin shi amma ina Allah kyauta Allah ya ce inna ma yada o hizbahu yana kiran tasa tawagan ne kullum kullum gayyen mutanensa yana ƙoƙarin jan hankalinsu ne su ne hizbu kun gane ba yana cewa ala inna hizbar shaitani humul khasiruna ba ko tawaga ko kungiyar shaitan to kullum waɗanda suka yarda suka yi rijista da kungiyar shaitan su ne waɗanda duk abin da za su yi sai sun gama ma suke tunanin ya Allah ya ce da su da waɗanda za su yi abin su gama bayan sun gama su tunanin maya Allah ce bai zuwa musu da ma kun gane don duk wanda ya tasan mai aiki sai ya gama yi tunanin to Allah ma akwai yadda ya ce a yi kuwa bayan ya gama abu to wannan dan kungiyar shaidan ne da shi zai yi abu sai ya biyan da shaidan ya ce in ya gama abin to zai yi tunanin cewa to akwai yadda Allah ya ce a yi sai ya tuntsiri ya ce ka gaba haka muka yi ba to yadda ogansu ya ce kenan haka suka yi ma kun gane Allah kyauta kuma kun ga aya da makaranta a can baya shedan saboda wata matsalarsa Allah ya ba mu labari cewa waƙala shaitanu lamma ƙudiyar amru inna Allah wa'adakum wa'adal haƙi wa wa'adtukum Da jama'a kun gane Allah ya muku alƙawarin gaskiya in ji shaidan a kiyama haka zai kalle ka ce ma Allah ya muku alkawarin gaskiya kuma yau gashi ya cika ni kuma ne muku alkawari amma na saba shine wa'atukum fa akhlaftukum sai ce wa ma kana liya alaikum min sultani yau ba da zan iya tsinana muku illa an da autukum kadai ku sani na kira ku ne a duniya fastajabtum li sai kuka ansa kira an gane ko fala talumuni da ka kakku zarge ni ba wanda na zo na tsaya yana kallo na na ce sai kayi dole waye shi walumu an fusakun ku zargi kan ba ruwa na sai ya ce musu in ka inni kafartu bima ashraktumuni min qabl a sai ya ce musu ma ana bi musu rikiku ba abin da zan iya tsinana muku a yau ba zan iya taimaka muku da komai ba wa ma antum bi rikiya kuma ba ku iya tsinana min komai ba za ku iya taimaka min da komai ba sai ya ce musu abin da ya sa bar ma ku ji in inni kafartu bima ashraktumuni min qabl da haɗa ni da Allah da kuka rinka yi duk abin da kuka rinka yi kuna tunanin wani ne na ingiza ku yi to ni ma yau ba ruwana ba ruwana da ku ban yadda ba Allah ya ce inna zalimina kai kaga waɗanda suka biye ma shedan lahum azabun alim suna da azaba mai zugi mai raɗaɗi jama'a kun gane kalli wani wurin da Allah ke cewa a lokacin da shaidan zai buɗe baki ya ce maka ukfur an gane ko irkala lil insani kfur falamma kafara kala inni sai ce bari umminka jama'a zina in za ka yi shaidan zai ingiza ka kana zara zakarinka idan da imani sai ka jiranka ya ɓaci ubangiji ka saɓawa kana ɓaci rai sai ce kuma ba ruwa na ku karata can da shi kafirci in mutum ya yi shaidan ne zai ta ingiza shi da ya yi kafircin sai kuma ya ce in ni bari umminka ba ruwana Allah ya ce in kala li insani ma ka kafara kala in ni bari umminka sai wai shaidan ya ce inni laha rabbal alamina don ni tsoron ubangiji nake in muka je lahira ka ce ni ne to ba ruwa na ku karata sai Allah ya ce fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa zalika zalimi na ko Allah ya ce ba wani ranar kiyama da kai da shi dai mako mako wuta kuma ciki za ku zauna zama na dindindin ba ran fita ni fiha to shi dan kenan da ma kun ga duk ingiza ka da yi kana aikata sai ce ba ruwana idan an je gaban Allah zai ce ka ganna da gwalmi ne rike in ba kai ba zan buga ma koya aka yi ina ma ka gani Allah ya ce innahu yarakum min haisu la tarawnahu duk abin da zaka yi na saban ubangiji sai ka ce ba ruwan shi ana zuwa lahira zai ce na ce ba ruwana ma kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine yace inna ma da hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir yana gayyar ko yana kiran ƙungiyarsa ce masu goyon bayan shi waɗanda ke jin maganarsa an gane ba don komai ba sai don su zama 'yan wutar sa'ira mun bayyana me wutar sa'ira a can baya wannan aya tana suratu fatir aya ta shida sabi'an daga cikin illoli ko matsalolin tabarruji na bakwai a tabarruju min sunanil yahudi wan nasara tabarruji mata ku ji da kyau tsari ne na yahuda tsari rayuwa ce irin na yahudawa da kiristoci su ne dama suke tabarruji kuma dan Allah ka kula da kyau har a cikin bible ya hana mata yin tsiraici bible ya hana mata yin tsiraici ka kula duk ranar lahadi kiristoci in za su coci za ka ɗauka karuwai ne za su karuwanci kuma ga bible tariki gashin kanta a buɗe wanda ya kamata a yi mata ladabi ga ɗuwawunta ta matse shi ya bunƙuro ga ƙirjinta nonuwanta ta sa riga ya matse sun tsaitsaya kuma coci za ta coci za ta wanda bible ɗinsu ya ce wadda ta fita irin haka a mata ladabi da ma kun gari to wannan tsari ne na al-yahudu tsarin rayuwa ne su haka suke da ma kun gani yahuda haka suke kiristoci wa nasara kiristoci nasara kenan da haka su take na taɓa gaya muku a wurin karatun nan wata rana na taho daga unguwanmu zan zo nan wurin malam bayan ana yin isha na baro unguwanmu na shigo mota mun sauka a can inda ake sauke mutane na hawo mashin dan mashin ɗin muna hawa ko plug ne yana ta jakin muna zuwa daidai stadium kamun ai waɗannan shaguna na nan dinnan nan dinnan kamun a yi su a kota polwaya a wurin lokacin ana dan zuba bola a wurin jikin wurin don ina ga shekarun suna dan za su kai shida ko biyar ko bakwai a daidai wannan lokacin muna zuwa daidai nan wurin mashin yana jakin sai shi wanda ya goni sai ce malam barin an goge plug din nan na sauka na tsaya ina sauka ina tsayawa arniya ce gafa duk jama'a ka kuma wannan babban hanya ce tana tahowa ya aka yi ya aka yi da ɗan siket ɗin tarabin cinya ce kawai ta ɗan je bakin wannan falwaya ɗin kawai sai ta ɗaga ƙafa ɗaya ta ɗan sa hannu ta kawai ta gyara siket ɗinta sai tsir tsir sai ta kama fitsari tsir kawai tana ta fitsari sai nake cewa o oh, arne kenan shi arne ba ruwan shi arne ba ruwan shi a lokacin ina tunanin da ina cewa kai Allah kai gaskiya Allah ne ce ula'ika kal an'ami to yanzu wannan dan Allah wai bata ji kunyan mu ba ta tsaya kawai ta yi haka tana fitsari na ce yanzu to wannan me bambanci ta da dabba wallahi sai raina ya ɓace na ce to babban abin da ya fi na ni kaɗai fa ina tunani ina cewa shine yanzu wannan wata 'yar musulma in ta ganta tana yawo sai ta zama abin sha'awa a wurin har ta so ta yi dressing irin nata kuma me ya bambancin wannan da dabba ina wannan tunanin ta gama ta wuce kawai daga gama kawai ta saki siket ɗinta ta yi gama kai Allah Allah ne nan take sai Allah ya gaskata tunani na akwai mota an yi fakin ɗinta ina mai take oho wala sai ga kare a guje yana ɗan gudu haka yana yana kawai yana zuwa daidai bakin tayan mota sai ya ɗaga kafa ɗin shi sai tsir tsir tsir ina kallon shi kare fa kawai shi ma sai ya ɗaga kafa ɗaya a bakin tayar mota wani kawai shi ma sai kama tsir tsir tsir na ce ka watan Allah ka tabbatar min da na. Allah na gode ma wai meye na sha'awa ga arni in dai musulmi ba ya lalace ba idan dai arni bai yi sha'awar musulmi ba bai kamaci musulmi ya sha'awar arni ba da ma kun gane sai na ce Allah kenan dama ya ce wallazi na kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am suke rayuwa suna morewa yanda suke so su ci su sha su tusa su kashi irin yadda dabbobi suke amma ka sani Allah ya ce wannaru wallahu duk su gama wutar jahannama ce makomarsu saboda irin wannan abin da suke na saba ma ubangiji kai da kake sha'awar su musulmi jama'a kun gane ku qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ya fil ardi fasadan su yahuda da kiristoci su ne ke yawo suna aiki tukuru a bayan ƙasa na yin ɓanna da kawo lalata al'umma Allah ko ya ce ku sani wallahu la yuhibbul mufsidina Allah baya son maɓannata waɗanda ke ƙoƙarin lalata al'umma an gane ko alma'ida ayata 64 laqadit tafaqa mukhattidud dawlatu sahyuniyya al'alamiyya allati turidu an tusaytira alal alami fi protokolat hukama usuhuyun sahyun yace lalle mukhattidud dawlatu sahyuniyya al'alamiyya masu tsare-tsaren ruguza duniya na watan ƙasashen yahudawa allati turidu an tusaitira alal alami wadda ta yi nufin wacce take nufin tsara wa ƙasashen duniya fi protocolat a cikin kundinsu na hukama usahiyun kundin mahukuntar ƙasashen yahudawa to sun yi ittifaki ala anna min as-subul allati yajibu ittiba'uha sun yi ittifaki akan cewa hanyoyin da ya zama wajibi su bi su ko li ikhda'i man yusammunahum al-juyim aw al-umamiyyin an gane ko dan tankwaro waɗanda suke ce ma juyim su watan kamar ka ce ɓangaren watan ƙasashen da ba na larabawa ba wal umamiyina da kuma ɓangaren ƙasashen larabawa su ne umiye a wurinsu duk kuma wanda ba su ba to sun yi ittifaƙi a kan hanyoyin da za su bi a kan wajibi ne kuma su bi su don tankwaro waɗannan kun gane su ba abin da suke so na hanyar da suka tsara don lalata su suka ce su ne harbal akhlaq dole ne su yaƙi kyawawan ɗabi'un da sauran mutane suke da shi a duniya da kuma musamman ƙasashen larabawa duk wani ɗabi'a kyakkyawa tasu to dole ne mu tsara hanyoyin da za mu bi a kan wajibi don yaƙar wannan kyawun ɗabi'un nasu jama'a kun gane mu lalata su ya zama ba su da wata ɗabi'a kyakkyawa da za a iya ganin su a yi sha'awarsu da ita Allah kyauta mm. sai ya ce wa takwi da nizamil usra da kuma wargaza da lalata tsarin zaman iyalinsu an gane ko ya zama ƙanana ba mutunta manya manya ba tausayin ƙanana ba wani zai faɗi aji ku da yanzu ƙasa jama'ar musulmi kun gane ba wani babba tsarin zamantakewar iyali irin yadda aka sani na mutunci yanzu ba mu da shi a unguwa da dattija ɗaya zai juya yaran unguwa duka in ya faɗa dole su amma yanzu yaro ɗaya a unguwa sai da ta unguwa duka su haɗu amma ya ce ba ta da wannan gaba ɗaya da ta unguwa za su haɗu ya ce ba ta da wannan Cikinsa har da uban shi ana ba shi ba ke ce wallahi ba zai bari ba kuma sai ya yi jama'a kun gani to wannan duk tsari ne na yahudu kuma sun nasara amma in ba haka ba wannan irin gadan da bargada balle da muke kai na rayuwa na rantse da allah inda in akwai tsari irin tsarin zamantakewar iyali da musulunci ya sani ga musulmi yaushe za a ce a jiha irin ta kaduna saboda allah a ce musulmi sun kai kusan 65 a ɗari amma wai yau a ce ba mutum ɗaya da zai ce ka a zaɓa arni mutum ɗaya tak ba wanda ya isa ce kar a zaɓi arni ko ya ce za a ce shirme ne ku rabu da shi kawai jama'a kun gani to na rantse da Allah tsari ne suka bitini sai da duk suka rutsa irin wannan tsarin rayuwa da muke kai kyakkyawa duk wasu ɗabi'u da suka san muna da su na nagarta sai da suka tabbata duk sun tunkuɗe mana su yau musulmi ba amana ba gaskiya ba cika alkawari mutum nawa za ka daga mai amana mutum nawa za ka daga wanda za yi alkawari ba zai saba ba mutum nawa ne ke magana kana da yaƙinin gaskiya ce to duk waɗannan ɗabi'u sai da suka ga duk sun kuɗe mana su zaman da muke kuma na tsarin iyali irin wanda musulunci ya sani wallahi sai da suka ga sun watsa mana shi to yanzu ba ba arne ba na rantsi da Allah a ɗauko fafaru a aji ai mafi yawan waɗanda suke zaben musulmi ne jama'a kun gane ko ma aka aje na rantsi da Allah shi za su zaɓa wallahi to wani shugaba ne ake da shi wanda zai iya magana a ji waye shi wato akwai wani malami jiya da ya ce tun farko tsakani da allah mu ne muka yi saki ya ce tun farkon shigowar siyasar nan gaba ke siyasar tun farko sai kowa ya rike hannun shi sai muka tunko da yan iska zaune gari banza waɗanda su ba su mutunci mutane ba dama kawai jira suke ta kwana kuma sai su ne suka rike wannan siyasar to su suke iyayensu ne a sama yanzu ƴaƴansu ne suke biye da abu hmm. ai malam burkani watan koda mutanen kirki sun shiga a iska ina gaya muku gaskiya saboda ai an riga dai abinda dama in aka tsara aka yi nasara to koda mutanen kirkin mu sun shiga a iska ne farko ku gane cewa sai da suka kalli duk ɗabi'u kyawawa namu suka raba mu da su lokacin da bature ya zo ƙasan nan idan ya koma wasu za su zo cewa yake a kalli mai babban riga da kandiri da malafa a kan shi kar a ji komai in amana ce a bashi yanda aka bashi za a dawo aishe ta haka jama'a kun gane kuma waɗannan mutane suna da tsarin shugabanci kuma mun same su suna da ilimi bature zai shiga daji sai ya je ga malami a tsangaya ga yara sun karya takarda da alkalami da tawada tawada ga bulu ga ja ga yalo yaro ya kai sabbi ko izu sha biyar zai yi zayyana dizainin kuma da ka malami ke karya takarda ya rubutu kuma ilimi ne ka ce karanta biya sun iya lissafi suna da kan gado suna da tsarin duk da muke da shi suna da mai alfarma matsayin prison yake suna da masu martabobi matsayin gwamnoni suke suna da hakimai matsayin ciyamomi suke suna da masu unguwanni matsayin kansuloli suke a wurin saboda haka waɗannan suna da tsarin komai idan aka yi sake waɗannan suka hada da abin da muka zo da shi na ilimi to waɗannan ba za mu iya tankwara su ba kuma har yau ka kalla duk wannan tsarin da na shigantaka baturi ya zo ya same mu da namu muna da mai alfarma sarkin musulmi shine shugaban ƙasa duka yana da gwamnoni su ne irin sarkin zanzu sarkin kano sarkin katsina sarkin kaza sarkin kaza masu martaba su kuma kowannensu yana da hakimai su ne a matsayin ciyamomi da bature ya kalla ya tsara su kuma hakimai suna da masu unguwanni suna da dakatansu su ne kansuloli ba abin da ba mu da shi tun da duk gasu nan ba su ne za ji an ce matawalle shi ne waziri shi ne gasu nan dai a ce sa'i a ce kaza a ce kaza ba abin da bature da ya zo bai samu yi da tsarinmu ba amma da ya tsaya ya kalla sai da ya warga wargaza wannan tsarin yanzu mai alfarma sarkin musulmi in yi magana to gwamna a jiha sai ya nuna ma shi mai martaba a hir kuma dole ya bi magana gwamna ya watsar da magana mai alfarma sarkin musulmi in ba haka ba za a sauke shi don dama ba mai alfarma ne yanzu ke naɗi ba ka yi hakimi duk abin da sarki yake so arne yake so zaman lafiyanka ka so arnan in ba haka ba kai ma rawaninka na rawa yanzu nan zai cire ka da haka duk magana da hakimai musamman na jihar kaduna na ko'ina za ku ji suna cewa mu gaskiya bayan da muka iya mu bayan da muka iya to ya za mu ma kun gani la kyauta watan duk sanda watan aka zo aka yaƙi kyawawan ɗabi'un ka suka kau kun ji wannan kuma tsarin zamantakewa ka aka wargaza shi na nagarta da kake da shi to me ya rage maka ka zama fafa lulu yanzu fa sai yanda aka yi da kai da ma kun gane yahudawa ne suka tsari su ma kasashen mu haka kuma suka yi kuma sun yi nasara ka je ka karanta haƙiƙatul yahud ko ka karanta littafin annufuzul yahudi na rantse da Allah za ka yi mamaki ka karanta nufuzul yahudi ka ga irin yadda suka yi ma duniya tsari da abubuwan da suka tsara da irin ba ɗaya da suka yi kuri da ma kun gani na taɓa gaya muku had musabakar ƙur'ani za a je ta ƙasa amma duk yaran jihohi za su samu jesi su yara mahaddata ƙur'ani fa za su samu jesi ta ƙwallo da ƙwallayensu za su tafi ana yin sallah asuba za a tafi fili a je a yi ƙwallo tsakanin jihar kano da jihar kaduna ko katsina da zamfara ana nan in gari ya waye za a yi musabaka ta alkur'ani kamun ita sun yi musabaka ta kwallo a ƙarshe kuma haka ake fitar da wace jiha ce ta na ɗaya a kwallo kuma a ƙarshe na alƙalai suna nan suna ƙoƙarin fitar da wace jiha ce ta na ɗaya a musabaka ƙur'ani yara mahaddata alƙur'ani za a gansu da jc sun sa bayan asuba ga kwallo tun daga jihar sun tori ita sun zo suna yi don allah kadiba ba dai ƙur'anin ba ne ku je ku yi to amma a cikin yin shi ɗin ma wai sai kai mamaki yanzu wani ba yahude ne ya to ya ce ma'aran momi to kurin ɗayan mace ina yake to ku tsaya ku ji matsalar ya riga ya saɗaɗa wa mutanenmu tunanin da ko nan su za su yi makansu tunanin amma sai kai mamaki yaya za a yi mahaddacin alƙur'ani ya sake tunani irin na bai hudu ya shigo mai kwakwalwa har kuma ya aiki da shi jama'a kun gane wayo ina wani bai hudu a wace jiha ce wani bai hudu ke gwamna yan uwanmu ne baƙaƙe masu jini irin namu to amma tun da ya riga ya wanke musu ƙwaƙwalwa sai ya tafi jama'a kun gani yanzu lokacin da sarauniyar ingila za ta koma duk duniya kowa ya san barauniya ce kowa ya san barauniya ce mutanen ingila suna taka tsantsan wurin kare ta da tsare ta kar ta fita ta je ta ga kayan wani har yau don sata a jininta ne kan gidansu matsalar take in dai sarauni ingila za ta wuce wallahi ta tala ko tumatirin ka ta tsaya za ta taya za ka ga ta ba su so ta tsaya ta taya in allah so sanda za ta miƙa maka kuɗi sai ta sa hannu hagu ta ɗauki ko ɗaya ne ta sata amma sanda za ta bar ƙasar nan wannan fa ba ina mata ƙazafi ba ne haka ne har yau haka take a jininta ne amma sanda ta zo ƙasar nan za ta koma ingila sai ta kalli 'ya'yan manyan mutane sai ta ce a ba su ta tafi da su sai aka iba aka bata ta tafi da su a sakkwata akwai su a nan zariya ma akwai su kuma yau su ne masu sarauta su ne manya a zaria a can ma su ne manya ‘ya'yansu su ne manya a ƙasa yanzu ba irinsu ba ne ɗaya wata shekara ya taɓa cewa shi yana mamaki waya cewa akwai talaka a najeriya waya cewa akwai talaka to ina yake a najeriya waya talaka to tun yana dan mutsili gidan ya ingila ya tashi kuma sanda ya dawo ya dawo ne da phd ma ina ganin yana zuwa kuma da federal ya fara aiki bai taba shiga cikin ƙauyen da aka auro uwar da ta haife shi ba to ina zai san wani abu talauci ina zai ga da talaka sannan dan sharri wai lokacin da wancan sarki jirgiyar bom da su suka mutu wai wannan mutumin kuma shi ne hadda zuwa wai yana so a bashi sarki musulmi saboda jikan dan hudiyo ne shi ba <laughs> kun san sai riga sun gama da musulmi <laughs> hawa ai malam in dai ku da wasa kuki to su da gaske suke Allah kyauta to kunji ya ce hanyar da za su bi ɗin ita ce yaƙar kyawun ɗabi'u da kuma wargaza tsarin zamantakewar iyali bishattal wasa'il munkina da hanyoyi daban-daban waɗanda za su yi gare su su watsa al'umma wa wajadu sai suka samu cewa annal asbabal mudammiralil usrati usrati hanyoyin da za su bi da rusa zamantakewar iyalin gidajen musulmi da unguwanni da tsarin zamantakewar shugabancin su suka ga hanyoyin tatarakazu fi kulle alwalil igra suna kafuwa ne a a cikin dukkan launukan rudi abubuwan da za su rurin rudin ƙwaƙwalansu. bil fawahish ta hanyar tsaro abubuwan alfasha wa isaratu shahawat da abubuwan da za su rinka watan motsar da sha'awoyi an gani yanzu ku dibi fina-finai in da ana kawo su daga waje ne yanzu a cikin gida ake yi hmm. wa haka za dau yasna'una an tariqil aflamil majina haka suka wayi gari suna aikatawa ta hanyar fina-finai na iskanci allati tuwazzi fil alam wanda suke in sun yi fina-finai na iskanci sai su rinka watsa su a duniya yanzu kana nan ana wa'azi billahi lazi ka koma gida sai tsarin Allah amma matakka na nan ta karɓo wani fim in ba ka nan ta kalla in kana na ɓoye to kaga in ka samu wawa kuma da shi za a sa kasa din ana kallo kun gane to kun ji ta wannan hanyoyin suka koya wa mata yi wa mazaje rashin kunya suka koya ma yaran mutane fitsara duk wata sata daga waɗannan fina-finan aka koya duk wani fashi da makami daga fina-finan nan duk suka yada cikin mutane a duniya amma na rantse da Allah ba wai shekara ɗari da ta wuce ba ko mu muna yara labari muke ji na wani abu wai fashi da makami a kudancin ƙasar nan ana yi muna yara amma yanzu kun gani da duk wanda za a gan shi ya fashi da makami za a ga ba musulmi ba ne ba sani ba saboda waɗannan fina-finan ta can suka fara zuwa da suka koya suka iya kun manta alhaji imamu lokacin yana abin nan na gaskiya gaskiya nan lokacin jaridar gaskiya wani ɗan jarida ya zo da saƙo a buga saboda mutanen arewa da ke zuwa kudu sabuwar wata sata ta shigo ita ce yankan ajihu ana zuwa a matsayin shi na darakta ko editan gaskiya yana kallon labarin cewa a sa dan wayar da kan mutanen arewa da ke zuwa kudu da ya kalla sai ce in mm, mm. kun ga wannan labarin tun da dai mutanen mu ba su san salin satin nan ba to bai kamata a sa ba dan ka a tallata su fara tunanin yi yan jarida suka matsa aka ta ga suka yi ta matsawa saboda mutanen mu da ke zuwa alhaji imamu ya ce shi kenan sai aka dan sa labarin kit kamun sati mai zuwa har an yi irin wannan abin a ɓangarorin arewa guda uku ko hudu daga yi kawai har sun je sun koyo sun zo sun fara yi duk wani sata to za ga a fim ne barayin ke kallon ga yadda za su wataran ina fatakon ako wani sata da sai da ta ba kowa mamaki harbi ne aka yi da wata irin bindiga wani bangare ne na banki da aka harbe shi kawai sai wurin ya rushe da masu gadi da 'yan sandan da jama'a gudu kawai aka ta yi don ka kallon fina-finan nan mugun tasirin da suke jama'a barayin nan suka shiga cikin bankin nan suna ɗauko katan-katan na kuɗi babban banki ne a fatakul suna ɗauko katan-katan na kuɗi kawai sai ga jiniya wu tana zuwa da uniform ɗin 'yan sanda a guje suka sauka suka shiga cikin wurin wallahi ashe fulani ne duk tare suke da uniform da komai suka gama shiryawa da 'yan sandan na wuwu suka bi su suna zuwa wata kwana a wasu motoci sai suka aje waɗannan motocin suka kwashe kayan da suka ɗauko suka sa a waɗancan suka bi motocin a nan suka tafi saboda Allah jama'a duk ba a fina-finai ne mutane ke kallon irin wannan abun ba